أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم تقوس سفر watan biyu shekara ta 1437 hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da 20 ga watan 11 shekara ta 2015 a lissafin turawa muna darasi na 43 a cikin wannan littafi mai albarka na ashama'il muhammadiyya um, na imamu tirmizi sannan kuma muna babi na 43 a cikin babukan da muke karantawa mala ce babu ma ja a fi saumi rasulillah sallallahu alaihi wasallama a yau da taimakon allah ɗaukin sarki za mu yi bayani ne dangane da abin da ya zo a hadisi ko a hadisai dangane da azumin annabi sallallahu alaihi wasallama wato na nafila da ma na farilla ɗin amma nan ya fi mai da hankali akan azuminsa na nafila ba wai na farilla ba saumun nabi sallallahu alaihi wasallama um, mai littafin shi imamu turmizi ya yi wannan babi ne don ya yi bayanin irin azumin da ya zama wajibi akan musulmi su yi don koyi da manzan Allah sallallahu da kuma wanda yake na musabi ne ko sunna ne akwai azumin da yake yana maimaituwa koyaushe ana tare da shi ana so a rinka yinsa kamar azumin litinin da alhamis wannan azumi ne na sunna amma ana so musulmi ya rinka ya rinka maimaitawa lokaci bayan lokaci in ya samu iko ya rinka azumi duk ranar litinin da kuma alhamis za mu yi bayani insha Allah ta'ala nan gaba akan me yasa annabi yake azumi ranar litinin da alhamis akwai azumin da yake na nafila ne amma yana maimaituwa ne sai wata-wata ga wannan sati-sati ne to akwai na wata-wata wata-wata shine azumin da ake na ayyamul bid wannan fararen kwanaki da malamai fiƙiu suke faɗa wato kamar ana so mutum ya rinka azumtan sha uku sha hudu sha biyar lokacin da wata yake da farin wato yake da haske sosai kaga wannan shi azumi ne na nafila amma wata-wata ake akwai kuma siya siyamu salasata ayyamin kulli sha, azumin kwana uku akan a kowace wata kowane wata guda ɗaya ana so musulmi duk lalacewa duk lalacewa to ya kokari ya wabce azumin nafila guda uku a cikin wannan wata ɗin? kada ka bari wata ya shuɗe ba ka yi azumin litinin da alhamis ba ba ka yi kuma na kwana uku a kowane wata ba wasu sukan ce a farkon watan ka iya yin goma farko ka yi ɗaya wata goman sai ka ƙara ɗaya wata goman ƙarshe da kwana 30 ne ko 29 a wata sai ka daɗa ƙara ɗaya shi kenan ka samu wato azumi uku a kowane wata kenan ko kuma ka yi waɗancan ayyamul bid ɗin kwanakin da na faɗa akwai kuma azumin da yake shi ya mafi wannan gaba ɗaya ne azumin dawuda siyamu dawud ake ce da shi kana nabiyullahi dawud annabin Allah annabi Dawud yana yin azumi da ya zama abin buga misali a duniya kuma annabi ya koyi da shi shine kane sumu yauman wa yuftiru yauman. annabi yana yin azumi a wata rana wato annabi Dawud yana azumi yau gobe kuma ya sha yayi yau gobe ya sha yayi yau gobe ya sha to wannan a duk azumin nafila gaba ɗaya ba wanda ya kai shi daraja duk azumin nafila ba wanda ya kai shi daraja wannan kuma gaskiya a cikin bayan Allah sai waliyai sosai wanda Allah ya zaɓa su suke iya yi zai yi wahala kaga wanda yake wannan azumin mana duk kwana biyu yana yin azumi ɗaya idan baka gane ba wata yana da kwana talatin misali to kwana sha biyar in allah ya sa da yana azumi kwana sha biyar kuma yana shan ruwa annabi ya ce duk wanda zai azumi to ya irin wannan kuma la afdala minhu babu azumin da ya fi wannan falala sai dai an samu kun wasu watanni da manzalar sassam yana yawaita yin azumi a cikinsu da yawa kai a ce ma kamar ya kusa azumce watan gaba daya a kamar irin su sha'aban kenan wanda bayani zai zo akai insha Allah akwai azumin da shekara shekara ne na nafila kama azumin ashura goma ga watan almuharram ko azumin tasu'a tara ga watan almuharram ko azumin arafa azumin arafa tara ga watan zulhajji wani azumi ne na fila amma shekara-shekara ne haka ne? yawwa to idan kun lura gaba ɗaya a shekarar musulunci ya mana lissafin lokutan da ya kamata mu ɗayan azumi ko dai ka yi yau gobe ka sha in ba za ka yi ba to ka ajiye ka rinka yi duk alhamis da litinin me yasa yake azumi ranar alhamis ya ce rana ce da allah yake sa mala'iku su hada takardu su haɗa ayyukan bayi a kai masa ya ce to ina so a bujirar da aiki na mala'iku su ce ma an tafi an banni ina azumi kamar yadda ya zo a litinin shi kuma annabi sallallahu alaihi wa ya faɗa cewa rana aka haife shi to don godiya wa ubangiji da har ya kawo shi duniya ya ba shi wannan matsayi da daraja to bari ya yi wa allah godiya ya rinka azumta ranar to shine mu kuma al'umma annabi don san annabi sallallahu alaihi sai mu ma sai mu aka ce mu rinka yin wannan azumin to wannan shine maulidi na haƙiƙa kenan maulidi mai rijista maulidi da aka halatta a yi ba faɗa ba zagi ba cin mutunci ba dai son annabu ba ne to duk litinin ka azumi real maulid kenan authentic maulid wanda yana da hujjoji da dalilai kun fahimci wannan to sai ku duba cikin sauran kwanakin da muka bayani ban sani ba akwai wata ranar da na bari ban faɗa ba wani azumi da ake na nafila sai sita shawwal barakallahu to shi ma sita shawwal na shekara shekara ne azumin nafila ne amma daga shekara su shekara ina faɗin shekara shekara dinnan ne don kaga halin mu dinnan da kake gani sai Allah akwai wanda azumin nafila na shekara ne wallahi sai kubuce mai yanzu sita shawwal dinnan bayan an yi ramadan ake so a yi manzo Allah yake cewa <coughs> duk wanda ya azumin ramadan sallallahu alaihi wasallam sannan ya biyar da sita shawwal من صام رمضان ثم أتبعه ستة Kana شوال كان كصيام الدهر to za a bashi ladan kamar yayi shekara ko zamanin sai na azumi ka duba fa amma wallahi akwai wanda baya iya yi ba don rashin lafiya ba sakaci kurum yanzu azumin arfan da ya gabata akwai wanda bai yi ba sakaci azumin tasuwa da ashura din akwai wanda bai yi ba akwai wanda azumin nafila ma gaba ɗaya baya kamus ɗinsa bai ma san shi ba baya yi kwata kwata shi dai farilla dai kawai farillar ma dole ce kawai ita ma yana Allah Allah ramadan ɗin ta gama ana gama ce kai barkan mu fa ba haka ake faɗa ba barkan mu alhamdulillah kai an wahala dan adam kenan kullum sai an ci ba a taba cewa an wahala da ciwon ci ba duk da cewa kuɗi ake cirewa a kashe a ci amma ba a taba cewa an wahala an gaji da yawanci ba so yan uwana yana da kyau mu kula da wannan azumuka kowa ya biya allansa da kansa kowa ya duba ya ga wanda zai iya yi za ka iya azumin dawud to bismillah ba za ka iya ba ɗauki na alamis da litinin ba za ka iya ba ɗauki a litinin kawai ka rinka yi wataƙila kana da uzurori ba ka iya ba to ɗauki alamis kawai ka rinka yi ba za ka iya ba to ka nemi wato kwana uku a cikin kowane wata duk kwana goma farko i ɗaya in ka huta bayan goma sai ka ƙara ɗaya in ka dada huta tun da hutu kake so sai ka ƙara ɗaya uku a wata alhassanatu bi misali ha. idan mutum ya aiki mai kyau guda ɗaya ana ninka masa shi sau goma to kaga za a rubuta ma watan ma gaba ɗaya kayan azumi to duk lalacewa in baka yi wannan ba to ka jira na almuharram watan farko na musulunci goma ga wata ka yi ƙoƙari ashura ka yi shi da annabi ya ce wannan azumi yana yafi zunubin shekara guda shekara guda kana saban allah an kai azumin ashura an yafe ma ga tasowa shi ma yana tafa da shi ba za ka iya ba to zaɓi na arfa azumin arfa da manzan allah ya ce duk wanda ya yi shi an yafe mai shekara biyu shekarar da ta wuce da wacce za ta zo ba za ka iya ba to ka haɗa kayan ka san inda za ka tafi <laughs> to ai gaskiya ne <laughs> Allah ya rama mu da rauni malam ya yana da kyau mu san su muna da su a rubuce saboda mutum ya rinka bibiya ko amma yanzu waye yake iya gane yau sha uku sha hudu sha biyar ga wata har ma ya ce ana bin sa wani azumi na nafila bari yayi wannan mala azumuka nan sai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a madina ba masha Allah ai kwarai da gaske ai ba sai an gaya maka ba ma da zarar akwai akwai wani azumi na nafila da ake a wannan watan ko a wannan shekarar to dole ma za ka iya fahimta da magariba wata ran kawai za ka gaba ranar azumi ba ranar talata misalin kaga dai ba na litinin ne ko alamis ba sai ga an cika masallaci da kayan buɗe baki sai ka ce to ashe fa yau sha biyar ga wata to ashe yau sha hudu ga wata to ashe sha uku ga kwana ukun nan suna lazimta sunna kenan ta hakika ko kuma na arfa daman ba magana wannan su ba su da bukatar ma sai an ta bobi a masallaci a ce muku na ta program a rediyo to ai bayanin azumin arfa ko malam saboda muhimmanci Manta ake su ko ya zama jikinsu Allah ya azurta mu da yawan bauta masa dan abin da ake nufi da azumi shine kamewa al-imsak al-imsak wal man wa hafsun nafs shine al-sawm a shari'a kuma al'imsaku anil muftirati min tulu ilfajir ila gurubi shams ka kiyaye daga abin da zai iya karya ma azumi ci ko sha ko alaƙa da mace tun daga alfijir har zuwa faɗuwar rana jama'a azumi makaranta ce ta imani A madara madarasatun imaniya haka malamai suka ce azumi makaranta ce imaniya tarbawiya makarantar training na imani makarantar training na tarbiyya a nan ne ma'abuta imani suke ɗiban gara ɓasa su ɗauki darusa masu amfani ya allazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wanda kai imani an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta waɗanda suka gabace ku wannan bayanin azumin ba ku bane kadai al'umma annabi sallallahu alaihi an yi wasu al'ummomin ma amma me result me sakon na ƙarshe la'allakum tattaqun dan ku samu takawa ku samu tsoron Allah shine manufar yin azumi jama'a duk wanda yake so ya shiga cikin layin masu tsoron Allah to ya yawaita yin azumi in an tambaye ka wani abu ne yake bawa mutum kusanci da Allah da tsoron Allah to shine azumi yana cikin abubuwa masu muhimmanci da za su haɓaka imaninka don ku gaskiya aiki ne na masu taƙawa yawwa haka kurin ba tilasta maka aka ba kana gani mutane suna ci suna sha suna kaza suna kaza ka haƙura saboda kai kana jiran wani abu ne can gaba kana jiran wani abu ne can gaba da za ka samu kiyama ita kake wa taru kaga sai mai taƙawa wani baya duba gaban gabansa kawai na nan sai yake duba baya duba can gaba din so wallahi azumi akwai riba a karamar kallawa yanzu ka tuna mutanen da Allah ya sa suka mutu ka san su amma a rayuwarsu kullum suna yin azumi kullum suna azumi amma yanzu sun mutu kaga yanzu za su ci moriyar azumin su to ka tuna yadda kake kai kuma ba ka yi kuma wataƙila mutuwa ta zo maka kwanan nan ko ka faɗi kai haddari ka mutu ko ciwo ya kashe ka ko haka kawai ka mutu kuma ba ka yi ba ka da wani abu da kake tarawa farillar da kake ma baka sani ba an karba ko ba a karba ba so mu yi da'a ce mai girman gaske da take kara mutunta takawa da tsoron Allah azumi yana raya zuciyar dan adam malam ya kore masa ke kasa da bushewa قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم نقول قد سام ويفطر حتى نقول قد أفطر قالت وما سام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان وانا حديث إمام مسلم يروي توشي Um, Allah ya ji kansa da rahama haka kuma imam tirmizi ya kawo shi a cikin littafin sanin sunan tirmizi nana aisha ce take ba da labari dangane da azumin annabi sallallahu alaihi take cewa qalat kana yasumu hatta naqula qad sama annabi fa yana yawaita yin azumi na nafila ma'ana yasumu yastamirru sa'iman yana ci gaba da yin azumi wato har mu rinka zance a tsakanin mu sahabbai mu ce ka gaskiya fa annabi ma kusan kullum ma azumi yake kun gani yana yin azumi har mu mu rinka cewa ka lalle manzo Allah yana azumi yana azumin nafila da yawa wa yuftiru wani lokacin kuma yakan sha hatta na kula qad aftara har sai mun ce ka amma fa annabi kam ya dade yana yana cin abinci bai yi azumi ba yakan ɗauki lokaci wani lokacin kaga kamar baya yin azumin nafila kaka manta dama annabi bai taɓa yin azumin wata guda cikakke ba tun da ya zo madina haka ta faɗa na na aisha wannan hadisin zai mana amfani mu fahimce shi ta ce bai taɓa yin azumi wata a cike na nafila in ba ramadana ba saboda za mu zo wani hadisin nan gaba sai ya warware mana mai ake nufi wannan yana nuna mana yana da yawan yin azumi sallallahu alaihi sallama amma an samu watanni da annabi ya ware yake yawaita yin azumin kamar wannan hadisin abinda zai fassaru mana to sai mu ɗauko watannin da aka ce annabi yana yawai ta yin azumi a cikinsu to shine za ka iya cewa annabi yana ta yin azumi har ma mu ce ma kamar ma wato baya sha to yana sha har ma mu ce kamar baya azumi to sai ka ɗauka cikin watannin da ba a ruwaito yana yawaita yin azumin nafila ba kenan a watannin na musulunci akwai wasu watanni keɓantattu da manzo Allah ya keɓance su yana yawaita yin azumi din irin watan al-muharram kamar yadda ya faɗa a hadisi afdalul asiyam siyam shahrul muharram mafificin azumi shine mutum ya rinka yawaita yin azumin nafila a watan al-muharram da kuma watan sha'aban watan sha'aban wanda daga shi sai ramadan yana yawaita yin azumi me hikima aka ce yana training yana wato sabawa kansa don da ya shiga ramadan kawai sai ya zama normal an ku fahimta bujimi idan ana so ya huda a damana kafin damana sai a rinka kai shi gona a ɗora masa kututture a ɗora mai itace a sa yi ta ja ana dukansa ana kora shi saboda mai ya saba da ruwa ya sauka in ka ɗora mai garma sai farke ƙasar haka ne yawwa direba idan ya sayi mota sabuwa kafin ya hau titi ko ya rinka zagaye gari akan kai shi wani wuri a koya masa dan ya saba hannunsa ya miƙe ya tsaya to haka ibada ma ana yawaita yinta ita ibada bangare biyu ne ka saba ta kafin babbar ibada ta zo ka, huta kamar misalin aikin hajji dole aikin hajji sai ka yi tafiyar kafa tafiyar kafa kuma ta gaske ba ta wasa ba to mutum ya rinka yin motsa jiki yana tafiyar kafa ya saba daga nan zai iya zuwa wuri mai nisa da kafa saboda akwai wurin da wallahi ba mota dugatanka sai ka taka da kafa sai dai kuma a tura mutum a keke to idan mutum bai saba ba in yaje zai sha wahala ashe tafiyar kafan akan yi ta don a yi tanadin aje a yi aikin hajji wannan dajin da ake shiga ana tafiya da ƙafa so kaga wannan mai mutum ya yi wannan don tanadi to haka ramadan aka yawaita yin azumi a watan sha'aban don a saba kuma yana da kyau mutum ya saba da aikin alheri kan mutum ya zauna kuma ya bari jikinsa ya masa nauyi ta yadda baya iya yi wa bautar allah ma baya iya yi kiyamun laili ana yi mutum ya dan saba don la'alla idan ya zo zai ci gaba da yi a samu istimrariya sannan kuma ya saba da yi kafin tsufa ya same shi ya gaji shine bangare na biyu akan ibada mutum yana yawaita yin ibada saboda in tsufa ya zo dole ya gaji yanzu kana da yarinta za ka iya zama a take ka karanta ƙur'ani watakila izu ashirin talatin kana zaune kana da nishadi? kana iya tashi da daddare kai ta sallah kai ruku'i sujada amma in tsufa ya zo maka ga gajiya ga cututtuka ga ciwuka sai ga baka iya yi masallacin ma sai wata ran a ce da kyar kake zuwa to ka saba ka riga ka ci muriyar kwanakin ka lokacin kana yarinta amma in tsufa ya zo maka Allah zai ci gaba da rubuta maka wannan aikin ko baka yi ba so waɗannan watanni annabi yana yawaita yin azumi amma annabi bai taɓa yin azumi cikakke a wani wata ba in ba ramadana ba indai dan nafila ne قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى ألا يريد أن يفطر منه ويفطر منه حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا وكنت لا وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما وانا حديث البخاري نيروي توشي sannan a cikin sayinsa sannan kuma imam a tirmidhi ya kawo shi ma a cikin sunan tirmidhi sahabin wannan hadisin shine anas wancan aisha nan kuma sahabin waye anas dan malik damun duk yan gida ne anas yaron annabi ne yaro yadda ka san kana da yaro a gida ya ɗauko ma kaza ya goge ma mota ya yi maka kaza ya maka kaza to ana shi ma yaron annabi ne tun yana ɗan ƙarami mahaifiyarsa ta ɗauke shi ta miƙa shi ta ce gashi nan wannan yaron ya ta maka hidima annabi ya karɓa ya ce na gode daga nan ne aka samu asalin mutum ya samu wani ya mai hidima ba wai wulaƙanta shi ba ne ba akwai wanda yake ba da kansa yi wa wani hidima shi ake aike a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam to shine yake ba mu labari an tambaye shi dangane da azumin nafila na annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce kana yasumu min ash-shahri annabi yana yin azumi a wata wato har sai mu ga cewa kai Allah yuri da an yuftira minhu sai mu ce ma kai annabi ma kamar ma baya so ya sha ruwa a wannan watan ita azumi wa yuftira wa yuftiru minhu annabi yana shan ruwa a wata mu ta gani yana cin abinci kai har ma mu ce anya mako yana yin azumin wannan fa ba yana nuna ba baya azumin bane kwata-kwata na gaya muku yadda za ku fassara hadisan wannan ana ganin kullum kamar yana yi to ku ɗora su a watannin da ake so a yawaita yin azumi a ga kamar baya yin azumi to dama wannan baya hana ya yi azumin siyamu daud baya hana ya yi azumin litinin da alhamis ce wa kunta la sha'u an tarahu min al musalliyan kai da nake ma magana matukar ka ga annabi yana sallah da daddare insha Allah ko sai ka ganshi yana yin sallah da daddare da ka ji a ranka cewa yanzu annabi yana sallar dare to insha Allah ko za ga yana sallar daren to wani lokacin kuma da ka ji a ranka yanzu kamar annabi yana bacci to za ga yana baccin wai mai wannan hadisin yake nunawa hadisi yana nuna mana annabi yana da i'tidal da tawassut a cikin al'amuransa wato tsaka-tsaki yake yi ba a wuce gona da iri ka matsantawa kanka ta yadda abun zai fita a ranka idan ka yi abin yayyawa yayyawa to sai shi ya ya zuga ce ai ya kamata ka haƙura haka ai ya isa ai ai ka fi kowa bauta ai kayi kayi kayi sai ka gashi dan yana cewa ka bari to kaga wannan ba a so amma ka dan taba ka dan ka huta kayi ka dan ka huta yau kayi gobe ka huta yau kayi gobe ka huta akan sallah haka annabi yake yi da daddare ba wai duk tsoron man Allah annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin sallah tun daga farkon dare har karshe kaga ai zai iya tarbo da falalan raya dare tunda shi annabi ne zai iya cewa kawai da an yi isha'i kiyamul laili zai yi sai an yi as-salatu ya daina in ya so ya bacci da rana baya haka baya yi ya yake yi da daddaren nan zai kwanta ya bacci yakan kwanta da wuri ya yi bacci wadatacce amma ya rage baccin sai tashi raya da kaga rabi bacci rabi abin nan sallah haka azumin nan rabi yana cin abinci rabi yana yin azumi saboda shi kansa gangan jiki yana da haƙƙi a yi ka kula da hakkin gangan jikinka kuma wannan din shi kan kara mutum nishadi da karsashi sai mutum ya ga ka ya kamata ya ƙara ya kamata ya ƙara ba wai ya ta yi kullum kullum ba to to wannan kenan anas tambayansa aka yi yaya annabi yake ibada ya bada labari me yasa ya wannan saboda shi a gidan annabi yake قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن الجبير عن عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم Abdullahi dan Abbas shi kuma nan yanzu yake bamu labari sahabinmu na uku wanne ne Ibn Abbas Ibn Abbas to shi ma Ibn Abbas din shi ma dan gida ne shi ma dangin Annabi ne tunda dan gidan Abbas ne Abbas bafan Annabi ne Ibn Abbas kani yake ga Annabi su yana cikin ahalil baiti a shi ma shi yasa da ga harka ta gida sai ga sahabban da suke kusa da shi su suke ba da labari to yake cewa manzo Allah yana yin azumi hatta na kula ma yuridu an yuftira min har sai mun ce kai annabi ma baya ma so ya sha ruwa ko baya so ma ya dakatar da azumin nan wa yuftiru yana shan ruwa in an ce iftar jama'a ba wai shan ruwa shan ruwa da nake ta faɗa shan ruwa ba ina nufin wato rashin yin azumi a larabci ko goro ka ci sai a ce aftara ko ko ko ko kanya ka ci aftara ma'ana duk abin da dai zaka sa a baki ya hana ka yin azumi shine iftar so wa yuftiru wa yuftiru nan ba wai ana nufin ya dauki ruwa ya kwankwada ba kun fahimce ni har sai mun ce kai annabi baya ma so ya azumi wannan watan wa وما صام شهرا kadiman منذ madina ta إلا ramadan annabi bai taɓa yin azumi cikakke a wata wata gaba ɗaya azumi a cikin wa ya kammale shi tun da ya zo madina sai dai watan ramadan wani hadisin bukhari ne ya shi da imamu muslim hadisin abdullahi dan abbas nan irinsu daya da hadisin aisha irinsu daya ɗaya da hadisin anas da ya gabata in ka iya cewa wato saƙon ne guda ɗaya amma kowane sahabi dai ya ba da labarin abin da ya iya ba da labari da kuma slobinsa قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن bin الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة دقى أبي سلمة دقى أم سلمة أبي سلمة دقى أم سلمة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم mu ta tabi aini illa na wa ramadan ummu salama ce ni dai ban ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin azumi wata biyu a jere in ba watan sha'abana da ramadan ba sakon farko don ku gane ashe ana yawaita yin azumin nafila a watan sha'aban na kusa da ramadan kamar yadda na yi bayani sannan kuma ta ramadan daman kowa ya sani wannan hadisin Um, imam turmizi ya kawo shi a cikin sunan din hadisi na 736 da imam abu dawud a cikin sunan hadisi na 2336 da Ibn maja shi kuma hadisi na 1648 duk sun ruwaito shi um, a nan gurin uh, sai kala abu isa Turmizi kenan shine abu isa Turmizi. hadha isnadun sahiha wannan hadisi fa isnadinsa ingantacce ne ina so ku rike wannan ga ummu salama ta ce bata ga annabi yana azumi wata guda biyu a cike a jere ba sai sha'aban da ramadan wannan baya nuna kenan yana yin azumin sha'aban ma a cike zahirin hadisi to ya ce wa haka za kala an abi salamata an ummi salama tirmidhi yana bayani akan isnadin shi yasa na maimaita mana wannan an abi salama da ummi salama mai riwaya haka ya kawo wa rawa hadha hadis ghairu wahid an abi salama an aisha amma ba mutum ɗaya ba malamai da yawa sun yi riwayar wannan hadisin daga abi salama daga aisha kun ga akwai bambanci daga abi salama daga aisha can kuma daga abi salama daga ummi salama an nabi sallallahu alaihi Salama. to sai tirmidhi ce wa yuhtamalu an yakuna abu salama dinnan ibnu abdurrahman qad Hadisa an aisha to babu matsala ai zai iya yiwa shi abu salama wai abu salama ne abu salama bin abdurrahman ya yi riwaya daga mata biyu ne ya yi riwaya daga ummi salama sannan kuma ya ruwaito the same hadith kuma daga nana aisha ba matsala don an ce kaji daga wurin zaidu wata ran kuma aka ce kaji daga wajen amru kenan ba mamaki zaidu ya gaya maka wata rana kuma amru ma ya gaya maka to wannan ma babu ishkali an aisha wa ummu salama jami'an annabi sallallahu alaihi wasallam so anan ita ummu salama ta gaya mana cewa bata ga annabi yana azumi a watanni a jere a cike ba in ba sha'ban da ramadan ba to ramadan dai a yi shi a cike damar sananne ne amma sha'ban wato tana mana bayani tsabar yadda annabi ke yawaita yin azumi ne a watan sha'ban din kai kai ka ce ma du azumin ma ya azumta kamar misali inda za ku fahimta an kawo abinci cikin kwano za a ci da mutane da yawa sai wani ya zo ya zauna kawai ya fara cin abincin nan kafin sauran jama'a su ya yi nisa yana cin abincin nan sai ya zama ɗan kaɗan ne ya saura wani ya zo ya ce a ah, yawa ya cinye abincin ku tafi kawai ya cinye abincin kamar ya cinye abincin ya cinye mafi rinjayen abincin alhali fa idan an duba kuma za a samu saura ko aiki ne aka ba mutum ya yi aikin nan ya yi wato kamar ya yi saba'in bisa ɗari ko tamanin bisa ɗari sai a zuwa ah, ya ya gama aiki ina jin mu ma a uslubin muna amfani da wannan ko ai ya gama aiki alhali in an je kuma za a tarar da akwai saura mutum yana cin abinci bai gama cin abinci ba aka ce a ƙaro ce a naƙoshi. ƙoshi to ya baka tashi ba kenan ya ci mafi rinjayen abincin da ya wadatar da shi ba sai ya ƙara sa ba so a nan gurin da ta ce ta ga annabi yana azumi wata biyu a jere tana nufin a sha'aban wato annabi yana azumin mafi rinjaye a cikin wata shine saƙon da ake so a isan mana Allah sa an fahimta قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة كاغني أبو سلمة عن عائشة كان أبو سلمة عن أم سلمة yana da kyau mu rinka gane waɗannan fawaid a cikin isnadin hadisi saboda zai ƙara mana fahimta hadisin kar wata rana ka ji an ce abu salama an aisha ka ce ha yaya an aisha a ummu salama dai a yayi riwaya daga dukansu biyu Ya ce ara sallallahu alaihi wasallam yasumu fi shahrin akthar min siyamihi lillahi fi sha'ban Allahu akbar Aisha take cewa ban ga annabi yana yin azumi mai yawa a cikin wani wata ba kuma azumin saboda Allah kuji fi siyamihi lillah ashe azumin nafila nan don Allah ake ai san akwai hadari akwai wanda za ga yana kokarin azumin amma shi lalle sai ya bayyana mutane yana yi Allah raba mu da wannan masifa kuwa Allah Allah wato malam Allah ka yafe mana malam ka rinka yin addu'a ka rinka sujada ka rinka cewa ya ubangiji Allah ka cire wato rabon dan adam a cikin aiki na da nake don kai ya Allah duk abun da ake yin sa don kai Allah ka raba ni da yin sa don waninka wannan addu'a tana da muhimmanci wallahi malam wani baya iya yin wani abu na ibada dole sai ya gaya wasu sun gane har ma wani alfahari yake saboda yana yi shi yana yi kullum sai ya nuna wani cewa yana yi so mutane a biya hankali wallahi aikin ibada ɓoye ta ake karam kalla ɓoyewa ake ɓoyewa ake kusancan ubangiji ɓoyewa ake wani abu ne tsakaninka da allah kawai saboda shi wannan ɗan adam da za ka yi wai don ya sani ba zai iya maka komai ba fa ba shi ke biya ba kaga iya hauka in zo in sa ka gini ni na sa ka ginin nan ka je yi gini ka gama kawai sai ka je ka brigade ka je bakin tasha wajen yan hais ka je ka rutsa wani ka ce ba ni kudin gini na waye zai ba ka kudin gini wadda bai sa ka ba ni da na sa ka ni za ka ce in biya ka to aiki ne na Allah to yaya kake neman sakamakonsa a wajen wani Allah na'am Allah ya ce ai azumi na farilla da na nafila kuma ya alkawari zai ba da lada to saboda tsabar zuhuli da rafkana irin dan adam sai ya zo ya azumin kuma yana neman yabo daga dan uwansa hada la yuqal to wai sai aka ce kana azumin sai me wanda ya fi ka tsoron Allah shi din sai me aka masa sai suka san kana azumi to sai me ko suka san kana yin sallah na nafila to sai me me za su yi maka sama da abin da Allah ya maka to wannan shine sirrin ka gane aiki dan Allah ce ka ce an yabe ka to shi kenan an yabe ka shi kuma wancan da ba a yabe shi ba fa sai ka fi shi kiba ko sai ka fi shi lafiya ko sai ka fi shi nisan kwana yaban kuma na Allah da na mutane wanne aka fi so yaban Allah to wannan shine wato abin da ya kamata in rinka faɗa wa kaina ni amma fa zukatan mu malam an gina su suna so a yabe su suna so kuma zukatan mu shaidan yana fusgar mu muna so muna abu na ibada wato a san muna yi karka ce wai kowa haka yake amma karfin imaninsa shi yake sa ya ta koran wannan abu ta koran wannan abu ita kura wannan abu ya zama Allah kurin kake kallo lokacin da kake Allah kake kallo ba ruwanka da wani in Allah ya ma arziki ka samu wannan to sai kai wa Allah godiya shine sirrin da ta ce siyamihi lillah ai da duk ba ce lillahi din ba amma nan sai ta ce lillah akwai wani emphasis wani karfafawa ma'ana don Allah ake kai azumin ka na litinin kai azumin ka na alhamis ka da zumuncin ka yi dan Allah sun san kana yi bai dame ka ba ba a san kana yi ba su suka jiyo sun yabe ka damun ba yaban suka ke nema ba in ma sun ƙi ka damun ba don su kai ba kai abin da ya dame ka Allah ya ba amma yanzu Allah ya kawo mu lokacin da mutum ko wani abu ya na dan taimako in bai je an faɗa an kwakwaza shi ba sai ya gama kamar bai bayar ba ce akram kallahu saƙon nan bai zo ba ne ya zo an gani ai ce ai ban ji an yi magana ba la ilaha illallah to Allah ya sauke Allah ka raba mu da aiki don wani wato akram kallah ba wahala kaga wahala kaga sallah ka zo ka Allahu akbar kana yi dan wani ai ka shiga uku ai gwanda ma ka zauna ka sa shi a gaba kurin ka ce bari maka astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana tace ban taba ganin annabi yana azumi don Allah mai yawa irin azumin watan sha'aban ba ka gani kana sumu sha'bana illa qalila Aisha sai ta fassara man tace annabi yana yin azumin watan Shaban. Kaɗan ne kawai yake ragewa to wannan shi dai fassara maka riwayar in musalama din kenan bal kana kullum ta tace kai ka iya ce ma yana azumta duka ma wannan dai yan fasi wato karfafawa ne cewa dai yana yawan kamar yadda na bubbuga mana misali Wani hadisi na bukhari ne da muslim haka da tirmidhi قال حدثنا أبو حفص استغفر الله ونتوب إليه قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة قالت نانا عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس من الله أنا كنتاتا ko yana kirdada kirdado kintato duka ɗaya ne ko a hausa daidai ne da kuma haka kuke faɗa dai ba kusan bambancin ba kenan manzo Allah yana yana kirdada ko kintatar wato ya saita ranar duk litinin da alhamis yana yin azumi hadisin tirmizi ne ya rawaito shi da ibnu majah waɗannan kwanaki guda biyu litinin alhamis malam ranar azumi ne ga wanda Allah ya hore mai na'am na tsallake wani abu to to yanzu dai na ba da wannan ko wannan na ba da shi don na zo ba na ta ba kenan hannadu za mu tashi قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر بن عبيش عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقل ما كان يفطر يوم الجمعة وانا حديث أبو داود نيروي تشد ابن ماجة أم nana aisha take ba da labari cewa annabi yana yin azumi a farkon kowane wata kalmar gurra tana nufin farkon wato kowane wata bidaya kenan yakan kirtata ya duba sallallahu alaihi wasallama ya yi kwana uku sannan ƙari na biyu wa ƙallama kana yufdir yawon juma'a kaɗan ne za ka ga annabi ranar juma'a baya azumi wannan wata fa'ida ne ma'ana annabi yana yawan yin azumin nafila ranar juma'a wannan hadisin yana kwadaitar da mu um, um, kuma yana zaburar da mu yin azumi kwana uku a kowane wata yin azumin kwana uku a kowane wata na nafila ɗin nan malam yana da falala kwarai da gaske kamar yadda ya zo a cikin musulun na Imam Ahmad Allah ya ƙara masa afuwa. daga abu huraira manzo Allah ya kasance yana cewa sawmu shahri sabri shahr ramadan wa sawmu thalathati ayyam min kulli shahr sawmu dahar azumin watan hakuri shine ramadan annabi da kansa ya ambaci wato ramadan ya ce watan hakuri ma'ana ana bukatar ka yi hakuri kuma yin hakuri shi ke sa alazumci azumi sannan kuma ya ce kowane wata kai kwana uku ta wannan azumi ne na zamani gaba ɗaya rayuwa saboda duk ukun nan idan kai za a ninka maka su su zama talatin kaga ba shi kenan ba kawai rayuwarka kullum kana azumi kuma malamai sun nuna mana cewa ka iya ware kwana uku na a farkon wata kawai ka yi su ba shi kenan ba ko kuma tsakiyar watan ko a ƙarshen watan kuma kana da zaɓi ko ka yi su a haɗe ko kuma ka yi su a rarrabe idan kana so wannan watan ka ɗauke nauyin azuminka ka jera wasu kwanaki guda uku musamman yanzu an fara sanyi ka zuba ukun nan ka ce alhamdulillah Allah sa albarka sai kuma wani watan in kuma ba ka yi ukun jera ba to kai daya ɗaya a farko ɗaya a tsakiya abin nan in kuma ba ka yi farkon watan ba bari sai a tsakiyar watan duk wannan ya halatta amma yadda ya zo a cikin sahih muslim hadisi ne sahihi daga mu'azat al'adawiyya an tambayi na na Aisha shin manzon Allah sallallahu yana yanayin azumi kwana uku ko wani wata ce ai kwarai kuwa ai ba fashi kar ku manta fa yana azumin litinin alhamis kuma wannan kuma wani ƙari ne kar ku manta kuma da wannan ayyamul bid sha uku sha hudu sha biyar fararen kwanaki ta ce in ya zo kawai zaɓa yake kowane kwanaki in dai a wata ne yakan jera kwana ukun yayi Allahu akbar sallallahu alaihi wa alihi sallam قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس أنا فبجرو دا أيكم باي kuji كيو kyau daga cikin hikimomin yin azumi ranar alhamis da litinin ana fa bujiro da ayyuka na bayi ga ubangiji ranar litinin da alhamis kaga anan mun samu ƙari ranar litinin ɗin ma ana bujirar da aikin bayi ga ubangiji kamar yadda riwaya ta zo ranar alhamis ana yi to nan kaga ya nuna mana da litinin da alhamis kwanaki ne na miƙa takaddun bayi fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sa'im ni ina so a bujirar da aiki na ga ubangiji na alhali lokacin ina azumi hikima kenan za su ɗauki takardun karar litinin su miƙa ubangiji ba wai bai sani ba ƙa'ida ce ta aiki ya ɗora mala'iku ya ce ina so a miƙa aiki na ma a ce yau yana azumi simple and clear cikin sauƙi wannan annabi fa da kanshi yake faɗin wannan ina so a je wajen ubangiji a kai aiki na a ce an ma baro ni ina azumi to kaga in baka yi sai ai mun taho mun baro shi yana nan yana ta cin abinci wani hadisi imamu tirmizi ne ya ruwaito shi hadisi na 747 a cikin sunan din shi so sai mu kokari mu sa a cikin tsarin mu za mu rinka yin azumin nan na litinin da alhamis ko kuma dai mu zaɓi litinin ɗin ko alhamis in bara iya yi ba ya zo a cikin sahihi muslim a sahihi muslim an tambayi manzon Allah me yasa kake yin azumi ranar litinin yace zaka yawmun wulidtu fihi wannan rana ce da aka haife ni wannan kaji hikima hikimatun ukhra li siyam al ithnin kenan wata hikima ce daban ta yin azumin ranar litinin ranar da aka haife shi ne ina masu maulidi masu son annabi don Allah in kayo mutum magana ce wallahi kaunarsa ta samu ke to in dai kaunarsa ne ga riwaya in dai kauna annabi ne da kai maulidi ba sai shekara ba ga azumi nan duk litinin ka yi azumi da kai da iyalanka amma a ƙi a yi azumin litinin ɗin nan a ƙi a gaya wa mutane ma ga falalar yin azumi ranar litinin ɗin kuma a sa suna suna wani biki suna taro ana kaza ana kaza to bambancin sunna da bid'a kenan qala حدثنا Mahmud Bin ghailan qala حدثنا Abu Ahmad. ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيسمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والإثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس لكيو وانا حديث ترمزي يكاوش أجكين سنن إنشي حديث دريبا كويدا أربعين دا شدا حديث ني إنغانتاتشي ga wata falala da muka karu na na Aisha take ba mu labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin azumi a wata yakan zabi a wata yakan zabi asabat azumi lahadi yayi azumi litinin yayi azumi kaga wannan hadewai kenan kenan wani lokacin sai asabat lahadi litinin a can gurin na manta ban yi bayani ba azumin ranar juma'a akwai riwaya sahihiya ingantacciya da ta hana a ware juma'a da azumi manzo Allah baya keɓance da aka ce da wahala ka ga yana cin abinci ranar juma'a yana nuna yana yawan azumi ranar juma'a to sunnar yin azumi ranar juma'a to ka hada juma'ar ko dai juma'a asabar ko alamis juma'a amma wai dan juma'a juma'a ce a girmama ta a ware ta a yi mata azumi wannan shari'a bata yadda ba so hadisin ba yana nuna annabi yana keɓance juma'a da azumi ba ne duk wanda zai azumi ranar juma'a in dai ba na bakance ba ko wani ramuwa amma na nafila haka kawai ranar juma'a ya ware juma'a da yin azumi wannan bai halatta ba sai dai in zai hada illa an tasumu yawman qablahu wa yawman ba'dahu so kaga asabat lahadi litinin to sannan akwai hadisi da ya zo yake cewa lata tasumu yawmas sabti illa fi mafturi da alaikum kada ku yadda ku yi azumin nafila ranar asabar in ba na farilla ba to wannan hadisin kaga yana nuna mana ya rage karfin wancan hadisin tunda ya ce kar a yi to kuma gashi nan yana yi so shi yasa wasu malamai suka ce wancan hadisin akwai ta cewa a kansa kamar da eh, imamul khattabi ya yi bayani a cikin ma'alimin sunan sannan wasu ma malaman sun tumci hadisin da rashin inganci to a sheikh nasiruddin albani ya inganta hadisin da sauran malamai cewa lallai bai halatta a yi azumin nafila ba ranar asabat to ya za a yi da irin wani aka ce to ai shi annabin haɗawa yake sai a yi asabar lahadi litinin inda za a haɗa da wani ne to za a yi to akwai riwaya da ta zo ma an ce ana yawan ganin annabi yana yin azumin nafila asabar da ladi ita ma wannan wata riwaya ce so wannan dai a takaice yake nuna mana hadisin da ya hana yin azumi ranar asabar din ya dan samu yan matsaloli da an samu aikin annabi ya saba masa kamar misali yanzu siyamu dawud ba an ce ai azumi siyamu dawud ka ne su mu yawman wa iftar yawma ba yayi yau gobe sha a ciki an ce in an zo banda asabar ba faɗa ba to shi ma kaga ya daɗa rage wa hadisin ƙarfi kun fahimci wannan to wannan kenan um, sannan annabi a wani watan kuma sai ga yayi ya yi talata laraba alhamis talata laraba alhamis kenan dai wannan bayanin na jerawa kenan to wannan me ake nufi watakila ya dace ne da waɗannan kwanaki na ayyamul bid din wannan fararen kwanakin kenan ko wannan sha uku sha hudu wani watan sha uku sha hudun sha biyar sai ya zama asabar ladi litinin ne wani watan kuma in lissafin ya juya sai ya zama talata laraba alhamis ne ko ba haka bane ba so wannan kenan ko da azumin nafilan ya dace yanzu kamar misalin masu hana yin azumin asabat to ai za a iya yiwuwa ranar arfa ta zama ranar asabat ko ranar ashura ta zama ranar asabat to shine malaman suke cewa ai za a azumta an gane ko abinda aka hana a keɓance asabar din ne shi ma da yin azumi da sauransu haka ibnu taimiya ya ce la ta sumu yamma sabti ɗin ai la taqsudu bi siyamihi bi ainihi illa fil fardi ku keɓance shi ku nuface shi da girmama asabar da yin azumi sai dai na farilla kamar keɓance shi ne aka hana amma dai wani dacewa ko incidence ya sa za a yi azumin nafilan za a iya yi haka ya faɗa a cikin iktida'u usradul mustaqim iktida'u usradul mustaqim to babin yana da dan tsawo da na ita jansa mu dan kammale shi amma ina gani yana da yawa ba amfani mu yi gaggawa bari mu dakata anan sai wani sati sai mu dora akan hadisin Abu Mus'ab al-Madani abinda muka faɗa dai-dai Allah ya mana arziki shi ba mu lada na kuskure ko tuntuma harshe muna neman afuwar ubangiji wa subhanaka allahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh